daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz baballa muka sake dawa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a hukumance sifita General na 'yan sandan najeriya ya ayyana duk wani mabiyin islamic movement of nigeria na 'yan shi'a da aka fi sani da imn a takaice a matsayin dan ta'adda koyaya mabiyanta suka ji da wannan sanarwa don haka mu mun yi allah wadai da wannan yunkuri sannan kuma mu muna ƙara wa jama'a cewa mu fa ba 'yan ta'adda bane duk wanda ya san mu ya san cewa ba mu aikin 'yan ta'adda sannan za ku ji tsokacin da masana a fannin tsaro suke yi dangane da sabbin hare-haren 'yan kungiyar boko haram da ake yawan gani a 'yan kwanakin nan kuma yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗanne irin matakai kuke ganin hukumomin najeriya ya kamata su ƙara ɗauka domin daƙile hare-haren mayakan kungiyar lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum A yau Talata babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cewa ya kaɗu matuka. ganin yara ƙanana sama da dubu goma sha biyu ne aka kashe ko kuma jikkata a shekarar da ta gabata a wasu ƙasashe ashirin da ake yaƙi ko kuma ake rikici a cikinsu an ba da bayanin mummunar ƙuntatawar da ake wa yara ƙanana maza da mata ne a cikin rahoton shekara-shekara na bana inda aka fayyace sunayen ƙasashen da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka aikata wannan abun kunyar. gaba ɗaya rahoton na majalisar ɗinkin duniyar ya nuna cewa an samu munanan laifuffuka da aka aikata a kan yara dubu ashirin da hudu a cikin shekarar dubu biyu da sha takwas ciki kuwa har da kisa cin zarafinsu da garkuwa da su da kaiwa makarantunsa hari da kuma asibitoci akalla fursunoni hamsin da bakwai suka mutu lokacin da aka yi wani bore a wani gidan yari da ke arewacin ƙasar brazil a jiya litinin An dai fara boran ne tun da sanyin safiyar jiya a gidan yarin Altamira da ke arewacin jihar Fara. Shugaban gidan yarin jihar Jarbas Vasconcelos ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa 'yan wata ƙungiyar fursuna mai suna Commando Classy A ne suka saka wuta a ɗakunan kwanan abokanan hamayyarsu na ƙungiyar Commando Bahmehel. sai dai hotunan bidiyo da kuma hotuna da wata kafar yada labarai ta yankin sun nuna yadda wata wuta take fitowa daga gidan yarin hukumomi sun ce sha shida daga cikin 'yan fursunan da aka kashe duk an yanke musu kai ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin Afghanistan da sojojin ƙungiyar NATO sun haura yawan adadin mutanen da ƙungiyar Taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. A Litinin ne dai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar ta Afghanistan ya fitar da wannan rahoto. da ke nuna cewar baki ɗaya sojan gwamnatin ƙasar da sojojin ƙasa da ƙasa sun hallaka jimillar fararen hula 717 wannan ya nuna an samu ƙarin kashi 31 cikin 100 idan aka kwatanta da yawan fararen hulan da aka kashe a shekarar 2018 lokacin da aka kashe mutane 531 wanda 'yan kungiyar taliban tare da wasu kungiyoyin masu tsaurin addini suka yi mafi akasarin mace-macen dai sun faru ne a cikin hare-haren jiragen sama da sojojin gwamnatin afghanistan da takwarorinsu na nato suka kai ne akalla mutane sha bakwai suka mutu lokacin da wani jirgin sama na sojan pakistan ya faɗo ƙasa jiya da daddare a garin rawalpindi inda nan ne hedkwatar sojojin ƙasar. jirgin dai yana aikin horarwa ne a lokacin da ya fada kan wasu gidaje da dama a wani ƙauye da ke wajen garin kuma ya fashe inda ya kama da wuta a cewar wata sanarwa daga sojoji daga cikin waɗanda suka mutu har da ma'aikatan jirgin guda biyar da kuma fararen hula akalla mutum goma sha biyu yayin da kuma wasu fararen hula goma sha biyu suka ji raunuka har yanzu sojoji ba su faɗi dalilin aukuwar haɗarin ba. Firaministan Pakistan Imran Khan ya mika saƙon ta'aziyyarsa da jaje ga waɗanda suka mutu ko suka jikkata a lokacin wannan bala'i. A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne Speta janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu a hukumance ya ayyana IMN ta 'yan shiya a matsayin kungiyar 'yan ta'adda inda ce daga yanzu an haramta musu duk wani jerin gwano da zanga-zanga. Speta janar din ya bayyana hakan ne a lokacin taron wata-wata da yake jagoranta na manyan jami'an 'yan sandan Najeriya a headquarters da ke Abuja. ɗazana na tuntuɓi Malam Ibrahim Musa kakakin 'yan uwa musulmi na Islamic Movement of Nigeria ko kuma IMN inda na fara da tambayar shi yadda suka ji da wannan mataki da jami'an tsaron suka ɗauka. To, mu abin muka fahimta shi ne gwamnatin tarayya ba ta yi mana adalci ba. Na farko dai mu ba kungiya ba ne, a harka ce ta addinin musulunci. Don haka tsarin mulkin Najeriya kuma ya riga ya baiwa kowane ɗan ƙasa damar yin addininsa ba tare da wani tsangwama ba. saboda haka muna ga an keta mana wannan hurumi din na biyu kuma wannan mataki da suka ɗauka ya nuna suna so su ƙarasa kisan gillan da ba su ƙarasa ba ne a shekara ta biyu da goma sha biyar wato suna da burin lalle ilalla sai sun kasa jagoran mu Sheikh Ibrahim Yakub kogon saksaki sannan kuma har ila yau muna ganin cewa suna so su yi amfani da wannan dama ne na haramta mu domin su tada wata kungiya ta ta'adda amma da sunanmu alhali kuwa sanin kowa ne a faɗin duniya nan cewa babu wata kungiyar ta'adda wacce take bin mazhabin iyalan gidan annabi wato wani aka fi sani da yan shi'a to don haka mu mun yi Allah wadai da wannan yunkuri sannan kuma mu muna ƙara tabbatarwa jama'a cewa mu fa ba yan ta'adda ba ne duk wanda ya san mu ya san cewa ba ma aikin yan ta'adda ba ma rike makami ba ma kashe kowa bilhassan ma muna ceton rayukan jama'a ne amma rotanni sun yi ta danganta ku da mutuwar wani babban jami'in dan sanda a rikicin da ya barke ku da jami'an tsaro a kwanakin bayan nan mun ne tun a wannan lokacin mun fitar da sanarwa ta manema labarai cewa muna Allah wadai da wannan kisa din kuma lalle ba mu muka yi ba domin mu mun mu muzaharar mutum daga Nightingale Junction har zuwa sakatariya inda jami'an tsaro suka buɗe mana wuta in mutum ya dubi bidiyoyin abubuwan da suka auku zai ga cewa babu ɗaya daga cikin wanda ke rike da wani makami amma ga 'yan sanda nan kowa ya shaide su ya gan su da makami a hannunsu sannan kuma akwai hoton gawan shi wannan jami'in 'yan sanda ɗin wanda yake an nuna cewa an harbe shi ta shi ne ta fito ta gaban shi ta ta eh, ta goshin shi don haka ya za a yi zamanto cewa mu ne muka yi wannan kisan kai kuma ai mun fito hara ne tare da mata an taɓa ganin muzahara da mata kuma muzahara ta faɗa ko muzahara ta tashin hankali wannan ba daidai ba ne kuma inda gaske mu ne muka yi kisa ɗin to da ai a kafa wata hukuma ta bincike mai zaman kanta ta bincika a yi wa wannan gawa ta eh, wannan ɗan sanda da wannan ɗan jarida ɗin a yi musu bincike na likita a gani za a iya gane ina ne bindigin ta fito da zuwa da mataki za ku ɗauka bayan wannan sanarwa da 'yan sandan suka yi na haramta ayyukanku. To malamai na cikin harkar musulunci da kuma lauyoyi suna nan suna nazarin matakin da ya kamata a ɗauka amma cikin abin da ake nazari shine akwai batun za mu je kotu mu je mu ƙara tabbatar da cewa abin da aka yi mana an mana rashin adalci abu wani abu da zan so na faɗa shine da aka je kotu da gwamnati tarayya ta je kotu tana neman wannan oda din babu lauyan mu a wurin babu ɗaya daga cikin waɗanda ake cewa yan harkar musulunci ne a wurin kaga kenan an yi gagarumin rashin adalci ya kamata a ce kafin ku ka zartar da wani abu sai akwai duka bangarori mai kara da wanda yake kara amma a wannan karan kawai mai kara ne ya je rawan rawansa ya sa kuma ita kotu ta goyi bayan shi saboda haka lalle muna tunanin za mu kalubalanci wannan oda ɗin ta hanyar kotu na biyu kuma shine mu fa bukatar mu fa a saki jagoran mu je ne mu lafiyar shi matukar ba a haka ba kuwa to mu a shirye muke mu sadaukar duk abin da muka zamu mu iya sadaukarwa don ganin cewa wannan abu ya haɗu Malam Ibrahim Musa kakakin 'yan uwa musulmi na Islamic Movement of Nigeria ko kuma IMN. To a Najeriya ila yau bayan har-haren da aka fuskanta daga mayakan Boko Haram arewa masu gabashin kasar a 'yan kwanakin nan, masana a fannin tsaro sun fara tsokaci dangane da abin da wasu ke cewa farfadowar har-haren 'ya'yan kungiyar ta Boko Haram. Inda na tambayi mai fashin baki a fannin tsaro Captain Abdullahi Adamba Koji yadda suke kallon wannan al'amari. gaskiya a kullum yawan da mu cewa muke yi lalle a kara matakin tsaron nan a kara ƙara jajircewa saboda su mutane ne waɗanda ba abin yadda ba ba za ka tafi da kawai ka ce ayi shi ke nan kamar an samu zaman lafiya shi ke nan a daina bibiyan su ko ana ƙara kula a'a dole sai an zage dansu an ƙara kula saboda an tabbatar da a gama murkushe su gaba ɗaya Kaftin a wasu lokuta wasu na ɗora laifi a kan su dakarun tsaron Najeriya a kan cewa wani lokaci sukan zauna sai an takale su sai su masu takala. Ana cewa wato kinan me yasa ba za a je a nemi inda suke ba a far musu a karar da su ko kuma murkushe su sai an jira sun kawo hari sai kuma a ce za a je su ma a ɗauki fansa me yasa kake ganin hakan ke faruwa. to wannan kan ayoyin hajji Muhammadu Kadir abu ne wanda ni da kai ilimin ta tattaunawa akai gaskiya cewar na bangaren na mafataki nan na jami'an tsaron misali mun ta tattaunawa gaskiya saboda a tsakanin gaskiya sai mu ce kamar sakaki ne tunda ba haka ya kamata ba tunda ka san mutanen nan akwai su ba wai za su ga wasu ƙari ba sai me yasa ba za a je a same su ba inda suke a cikin muke a gama da su a yi ta ƙari gaba ɗaya shi kenan an huta irin wannan abin ya taɓa faruwa gaskiya a shekara wato an ɗari tara da tasa'in da tara wato a wannan a san sadiyo kenan aka yi ta shirya wani abu haka za a je a general attack a can yankin da abubuwan ke ba za kuma wato misali irin wannan yankin mai duburi da yobe da adamawa misali mm, an shirya wani hari da za a kai mm. da a kai da da yadda aka yi ta gine aka yi ta jan lokaci wanda suka san wannan lokacin sun san abin da ya faru aka shirya aka tura a ji a cikin su da baɗe a kai su bango a tura tsar karshen mamaye riba tsakanin Najeriya da Guinea Conakry da nan. Sai aka ta dile aka ta lokaci har mutanen nan su da suka yi nasara suka zo har sai da suka kama gidan shugaban kasa na Sierra Leone a lokaci. To a kwanakin ba ana ta kiraye-kirayen a sauya manyan shugabannin rundunonin sojojin na Najeriya kamar kai ya kake kallon wannan kira domin wasu na ganin kamar a nan matsala take. ya ce ni da ba iya gane cewar ko a nan ne matsalar ke misali tun da shi a lokacin su ne aka samu waɗannan nasarorin alhaji mahmud tunda ai kaga kowa zai iya karanta cewar an samu nasarori a cikin wannan yaƙi yaƙi da ake ko ba komai akwai nasarori da ke gaba da a da akwai local government wato ƙananan hukumomi da yawa a jihar Borno da aka kakkama wanda su wa'annan yan ta'adda su ne suka mamaye wa'annan ƙananan hukumomi har ma da wasu ina jin a yobe da kuma adamawa to a yanzu kuma ta babu wata ƙaramar hukuma yadda suke hannun yan tawaye wato su san ta'adda na boko haram to ta ke nan sai mu ce an ci gaba to sai dai kuma idan mutane suka kira na a eh, na canjin wannan jami'ai to ba su ne na tsari wadda kowa kuma da tsarin lokacinsa shi gaban kasa ya gama shekara hudunsa aka nemi a canza shi amma tun da zaɓe ne misali aka yi kuma zai iya yana da dama da zai tsara wasu shekaru hudu aka tsara ma'a ya sake yin zaɓe kuma ya ci zaɓensa da shi kuma tun da ka'ida ce misali akwai lokaci idan lokacin su yayi shi ke sai a canza su a kawo wasu kuma a jarraba wadda ko muna tabbatar su ɗin da suka tafi Ba za su bar waɗannan ƙannen su wato waɗanda aka saka na baya ba inda duka addini a wato a mataimakan makansu ne dama tare da sai aka yi wannan al'amari saboda haka sun san yadda ake yi ba ya sani da su kuma da suka tafi na san ba za su juya ma gwamnatin baya ba don sun sauka saboda lokacin su ne ba tsoron rasu aka yi ba ba kuma cire su aka yi ba to kaga za su taimaka musu na tabbacin haka da shawarwari da kuma hanya da za a samu mafita kamar yadda su suka samu a nasarorin. kaftin abdullahi adamu bakoji mai fashin baki a fannin tsaro a najeriya ta kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗanne irin matakai kuke ganin hukumomin najeriya ya kamata su ƙara ɗauka domin daƙile har-haren mayakan ƙungiyar kafin mu buɗe layukanmu mu musurari wannan waka. Ko Ooh. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. karfe biyar na yamma saura minti sha biyu nan washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga jihar naija wane ne akan layi kuna magana da ibrahim yankin hula a jihar naija a garin mai gode a kimba to muna jin ka mala ibrahim to gaskiya ni a ra'ayina ainihin ya kamata ainihin hukumomin na najeriya su darasi game da wani al'amuran da ke faruwa na zuba jinin al'umma musulmi da wanda ke ba musulmi ba Hmm, muna jin ka darasin da ya kamata su yanzu kamar yadda wannan boko haram ba su gama da ita ba kuma ga ta suna so su sake tono mana ita to ya kamata su darasi game da boko haram kadai ni abin da zan faɗa musu kenan to muna godiya ibrahim daga jihar neja eh, bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi salamu alaikum suna da asuba mai fata daga yawuri amin wa alaikum salam muna jin ka malam asabe to da farko dai gaskiya ina son yi tsokaci dangane da ayyana wanda hukumar 'yan sanda ta yi ma a matsayin eh amma amma muna magana kan matakan da kuke ganin ya kamata a ƙara ɗauka wajen ganin an dakile hare-haren a 'yan ƙungiyar boko haram ne to gaskiya fi sabilillahi akwai buƙatar jami'an tsaro su jajirce zan baka misali hmm. a rana wace na hito daga kaduna zuwa fitan gwari hmm. ina jin ka za'a 'yan ta'addan nan suka zo suka tare hanya suna musayen wuta da sojoji sai da suka soja guda hello hello eh muna jin kamalan ɗasabe to to gaskiya fi sabilillahi ya kamata a ce gwamnati ta tashi tsaye domin wanga al'amari hmm. ba wai abu ne na wasa ba kuma sannan me yasa sai a arewacin nan ke samu waɗanga matsaloli kana ga kaman kana ga ba a samu a kudanci kenan ba a samu a kudanci mana ka duba abin da ya faru nan jihar Sokoto kullum yau sai arewa sai arewa duk shara aka ɗauko sai arewa fashi da makami arewa boko haram arewa muna roƙon Allah ubangiji duk mai hannu cikin wani al'amari kowane ne shi Allah ubangiji ya tona mishi kowane ne wallahi to madalla muna godiya malam Asabe daga jihar Kebbi bari mu tsallaka zuwa Kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Mamun Lalo sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Alhaji Musa barka da dare. To yawa barka da yamma Malam Mamun Lalo. To ni abin da nake dubawa ni Mamun Lalo inda da hali da nayi yi ma tambaya. Hmm. Allah sa na sani. jami'an tsaron nan daga can sama kokolo hukuma su kansu waɗannan jami'an tsaron akwai masu uwa da murhu ne a gindin a wannan gwamnatin wanda isa wannan abin da yake ta faruwa shugaban kasa ba zai duba wannan bangaren security din ba saboda Allah wannan abu fa ya riga ya yawa yanzu ka duba mai dugurin nan ana ta farfaganda akan cewa an riga an gama da yan boko haramun an gama da wa'annan mutanen me isa za mu ji ana cewa ana ta kashe wayannan mutanen muna fada irin wa'annan rafa-rafa din wanda ke za ka ga su kansu ƙananan sojojin suna ganin wayannan mutanen yan boko haramun din ba a ba su damar da za su kai gare su saboda Allah ya kamata ba a daina siyasar da maganar tsaro a Najeriya ba arewacin Najeriya nan fa in dai ba shugaban kasa so yake sai yan arewa sun kare gaba ɗaya ba ya kamata fa ya tada kaimi akan duk mutumin da yake da hannu ko jami'in tsaro ne ya kamata komai girman shi a hukunta shi saboda me za a yi ta kashe mutane a kashe mutane a Maiduguri a zo Kaduna a kashe mutane a zo Sokoto a kashe mutane a zo Zamfara a kashe mutane saboda Allah ya kamata shugaban kasa dan arewa ne kai Najeriya nan fa ba wai kudancin Kaduna Najeriya ne kawai ba akwai arewacin Najeriya kuma mu muka zabe ka mu muke son ta kuma in ka ga mulki nan zaka dawo ya kamata a duba mana wannan al'amari ba to muna muna godiya Alhaji Musa amin da fatan hukumomin sun ji wannan kira da kai bari mu je jihar bauchi wane ne a kan layi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to muna jin kamala ayuba to mu dai muna kira mu shugaban kasa don allah sojojin ne sun kasa muna da dimbin matasa a ƙasa wanda za a ɗebe su a shigar da su aikin soja muna roƙon su ya ƙara su sannan kuma wa'innan 'yan ƙato da gora ɗin nan su ma lallai muna kira mu shugaban ƙasa ya dawo da su idan ya dawo da su hakika za su taimaka lalle in aka yi haka ta samu ta zauna lafiya na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi muna godiya ayuba lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alama kari a farko wato plus sai a jeru lambar muna tattaunawa ne kan irin matakan da kuke gani ya kamata a ƙara ɗauka domin daƙile hare-haren boko haram ko kuma wasu 'yan ta'adda mun samu kira daga jihar adamawa ne ne kan layi eh, alhaji umaru kamale ne daga michika yawa eh, to muna jin ka alhaji umaru yawa abun nufi shine kamar muna gani alamomin mutane da muke a kusa da wannan zambeza kaman boko haram nan ko ta fi karfin kasa ne ba mu sani ba hmm. domin abin da muke muke gani abin da ya kama daga gombe zuwa fortisco hmm. ai sojoji najeriya in suka yi wata shida suna takawa daga wannan jejin za su fita firgi kuma jeji nan ta kare me yasa aka bar kawai sai ana ana ana ta wasa da hankalin jama'a wato kana eh kana lokaci muna gudu kana nufin dai ah, kamar a tsefe jejin kenan kake nufi yi mana kamanda da rani sai a sa wuta a sa wuta na konawa sojoji suna bi mana da yan gora gaba da nawa ni jejin a tsakaninmu ya yi kilomita dubu ne hmm. to madalla mun gode alhaji umar daga jihar adamawa bari mu je can jihar kebbi mu ji wake magana wani ne kan layi to jihar kebbi kuna magana da shehu ai ba tara to muna jin ka eh, shehu hmm. to magana Allah muna ana magana game da yan boko haram hmm. wallahi tsakani da Allah gwamnati shugaba Buhari in ba ta ɗauki mataki ba game da waɗanda yan CIA wallahi za a samu matsala mummuna amma ya kamata a ce an ɗauki mataki game da su wallahi ko mutum ya tsara da a wakan shirin cewa shi ɗan CIA ya kamata a ce an ɗauki mummunan mataki game da shi bai dace a ce ana barin sun zo cikin abuja malam suna so su kanna mu najeriya suna malam malam shehu eh, menene alakar yan boko haram da su yan kungiyar ta shi'a da kake magana wallahi su guda ne wallahi da yan boko haram da yan shi'a amma yanzu ka amma yanzu ka ji yanzu ka ji wani kakakin su yake cewa su ba yan ta'adda bane a hirar da muka sa kafin mu bude layukan mu ban san ko ka fara sauraron shirin namu a lokacin ba malam shehu kana tare da mu tona kaman layi malam shehu ya katse bari mu je jihar oshu a can kudancin najeriya wane ne kan layi yawo to to muna jin ka na oyo to muna jin ka to ni dai abun ya daure mini kai hmm. Najeriya ba inda aka yi zaman lahiya sai arewa. Lokacin da muke na arewa lahiya la muke, amma labari da muke ji wallah bakin ciki muke ji. Kullum a cana halaka mutane. Yanzu da ni dai na kai so a gama shugaban kasa. ba su yi da tsaron na masu cewa 'yan sanda ko sojojin na akwai wani riba da suke ci a ciki ne wallahi ba to haka ba amma wannan zargi kake yi eh amma wannan zargi kake yi na oyo ban kiyaye da sunanka da kyau ba eh na ce sunana ibrahim taylor na yarabawa eh yawa malam ibrahim kaman wannan duk zargi kake a yi eh? na ce wannan zargi ne kake yi eh zargi ne amma abu ya zargi ma ya zama gaskiya mana shekara da shekaru eh? za halaka duka musulmi ne saboda Allah annabi abun ba musulmai kaɗai shafa ba malam Ibrahim bari mu sauri mu je jihar Kaduna mun gode kwarai akwai mutane akan layi da dama na Kaduna me wake magana daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum salam wa rahmatullahi amma sai kai a gurguje kai ne na karshe kuma an daga mana hannu. <laughs> To alhajin baɗi insha Allah da hajjan muna da tukar man kuma jiwa jihar Kaduna. To muna jinka. Wato to gaskiya mu dai mu ci gaba da addu'a a gurguje mu ci gaba da addu'a saboda komi misali ake cewa lokacin wai janar buhari kaza kaza ai idan an ce janar buhari kurai to kamana afuwa alhajin baɗi sai gobe in allah ya kai mu sai mu sake layin mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku yanzu kuma ga labarai a takaici. Mahmud ga labaran a takaice. A yau talata babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa cewa ya kaɗu matuka ganin yara ƙanana sama da dubu goma sha biyu ne aka kashe ko kuma jikkata a shekarar da ta gabata a wasu ƙasashe ashirin da ake yaƙi ko kuma ake rikici a cikinsu. Akalla fursunoni hamsin da bakwai suka mutu lokacin da aka yi bore a wani gidan yari da ke arewacin ƙasar Brazil a jiya Litinin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutane fararen hula da suka rasa rayukansu ta hannun sojojin gwamnatin Afghanistan da sojojin ƙungiyar NATO sun haura yawan adadin mutanen da ƙungiyar Taliban da ma wasu rikice-rikice suka yi sanadiyar mutuwarsu. To masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar kenan na safe agogon Ghana. kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shiri a shafinmu na voahausa.com sannan bari mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Muhammad Lawal Ganahi na jihar Keta da ke jamhuriyar Nijar wanda Allah ya cikawa a ranar Litinin a Istanbul da ke kasar Turkiya da fatan Allah ya masa rahama amin yanzu amadadin Muhammad Hafiz Baballe da Daniel Brown sai kuma Dan injiniyan mu Muhammad Lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC